a yau an yi wato garin asabar sha shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da ɗaya mun daidai da sha tara ga watan yuli shekara ta dubu biyu muna ƙarƙashin al'adillatu ala wujudi sihiri dalilai daga alƙur'ani da hadisi da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi ma'ana tabbataccen abu ne yana afkuwa a duniyar nan ko da ita shari'ar musulunci ta hukunta cewa sihiri din ba daidai ba ne amma a hakikanin al'amari yana faruwa yana afkuwa an ji an gani a aikace babu shakka don dangane da tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar mun fara karanta waɗannan dalilai a yayin da muke cikin dalilin farko da malam ya fara kawowa a ƙarƙashin ɓangaren dalilai na farko wato dalilan alƙur'ani sun lokaci ya tsere mana don haka sun ce awwalan الشيخ وليد عبد السلام بالي ربما لم يكن جميل مثلا يسي الأدلة من القرآن الكريم dalilai daga alkur'ani mai girma da ke tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar mu awwalan al-awwal dalilin farko kana ta'ala Allah madaukakin sarki yake wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman malaman yahudawa suna bibiyar abin da ko kuma yahudawa suna bibiyar abin da shaitanin malamai su suke karanta musu suke bambantawa zuwa ga annabi sulaiman bari mu ɗauko matsalar nan don ka samu basira cikakkiya a kanta lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙasar makka irin hasabar da ya fuskanta daban da irin hasabar da ya fuskanta a madina madina dandali ne na malamai malamin yahudawa malaman kiristoci don haka hasada ce irin ta malanta a nan wato da ilimi ne za a nemi yaƙar annabi sallallahu alaihi wa alihi amma makka dama gari ne jahilai ba ainihin su da basira dangane da wasu ilmomi da suka gabata don haka a rayuwarsu ta jahiliya ma yin al'amura suka fi turkuki su sun tafi wurin wajibawa suna bincike irin wautar da annabi ya fuskanta daga wawayen makka ta sha bamban da irin wautar wawayen madina mutanen makka jahilci ne suka tutu don haka ba su iya komai ba sai a shari'a don haka sai kaga Allah ya musu aljaza'u min jinsil amal da ita jahilai ne wawaye ne magudawa ne a shari'a suka iya turawa, to sai Allah ya rinka duka musu tsawa sai ka dukkanla duk inda ka dukkanla a Qur'ani a Makka ta sauka saboda wawaye ne jahilai ne jahili ba a da sa ta fahimta sai tsawa in abu ya abu sai duka don haka sai Allah ya rinka saukar musu da bala'o'i domin su ga sakamakon ɗan aikinsu in suka tashi magana ba za su yi magana ta ilimi ba sai ce yanzu nan in Allah zai aiko wani a matsayin manzon shi sai rasa wanda zai aiko sai murayar gidan Abu Talib maraya Allah zai aiko sai Allah yake ba su amsa Allahu a'lamu an su ya ga Allah risalatuhu Allah shi ya san inda ya dace da ya aza amana shi da manzon shi ya aje ga wannan marayar gidan Abu Talib don Allah menene na kasa annabi don na zama maraya cikin su babu maraya a ah, maraici na kasa ce ko kai kake wa kanka ashe ba na ƙasa ba ce don haka ka ga wannan hujja ce da mara hujja to amma da aka dawo madina sai ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama in yana karanto tarihin annabawa sai mutanen ainihin yahudawa malamai daga cikin su sai su rinka san wa jahilin su shubha yana cikin annabawan da annabi yake bayyana su a cikin karatu annabi dawo da zaran an yi magana annabi dawo a qur'ani sun yahudawa su rinka gaya wa jahilan su mabiyan su kenan suna cewa kun ji Muhammad yana yaban sulemani yana yaban Dawuda Dawuda ai sarkin gargajiya ne yau da za a ce annabin Allah in annabta ta Muhammad daga cikin zai yi karban sarkin gargajiya in ya ainihin karanta alkur'ani an yabi sulemani sai ce kun ji Muhammad yana yaban sulemani wanda sulemani. matsafi ne da tsafi ya mallaki mutane to wannan akidar da suke yada wa jahilansu cewa wai annabi Suleiman matsafi ne dan fili ne da tsafi ya mallaki aljanu ya mallaki mutane to wannan irin karatun da suke karanta musu shi ne Allah yake wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman yahudawa suna bibiyar abin da shedanin malamai suke karanta musu suna bambantawa zuwa ga mulkin Allah wannan na ɗaya daga cikin fasarorin wannan aya mafi inganci ne daga cikin malaman da suka karkata a kanta mala abubakar mai yi da Allah gafarta mashi a cikin tafsirin rajul azmani ya ba mu qur'an abu na farko ne abu na biyu su kansu malaman nan na yahudawa suna danganta kuma sihiri zuwa ga wasu mala'iku waɗanda suka ce wai an saukar da su a ƙasar iraki a garin babila sun yi aljanu sun waɗannan mala'iku haruta da maruta wai waɗannan aljanu suna karantar da mutane sihiri harita da marita wani waɗannan mala'iku suna karantar da mutane sihiri amma in kaji za su karantar da kan sihiri sai su za ta loka sihirin nan da ta gani ta kafirci ne fitina ne karka kafirka in ka ce kai dai kana so to sai su koya maka daga nan ne za su koya maka yadda ake raba mutum da mutum shi da makamantan su to Allah ya dauka tun sarki zai zo kallata yin waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba yahudawa sun yi bibiyar abin da shebanin malamai suke karanta musu ina banzantawa da mulkin sulaimin cewa sulaimin wannan mutunta ne ne mai tsafi da muka fara sulaimin Allah ya ce sulaimin ne gobe kafiri ne mun gane ne da kuku sulaimin ne gobe kafiri ne domin tsafi kafirci ne shirin kafirci ne dokanci gobe duk wata hanya da za ka bi irin wannan kafirci ce yanzu ba a ce annabin Allah ya biya mai rai da ba kuma shi wata ne kafare sai dai shi ta nuna wannan su ne suka kafirta yu'allimuna min tasbih karantar da mutane sihiri da tsafe-tsafe wa ma unzila in suna karantar da sihiri da in an tambaye sai su ai akwai mala'iku da suka fi ni tsarki da maruta karantar da mun sai cewa ai ba a saukarwa da wasu mala'iku guda biyu ta ƙasar babila ba masu sunan maruta da maruta ba a saukar musu da wani wahayi ba ba a saukar musu da wani sihiri ba balle a ce asalin sihirin da malamin ke karantarwa daga waɗannan ne na uku ne na yi annabi min ahadi Allah ya ce ba su karantar da wani zama sihiri ɗin hatta ya kula inna ma nahnu fitna balle na ce musu ba a saukar da mala'ikun ba ba a saukar musu da kuma da tsafi ba ba su karantar da wani ba balle a ce haɗin sun zo ya su tsoratar da kai cewa mun kake kan yin salata ka ka ka kafirta da wata Allah mun yi da mun yi farko ko da bihi don yin murɗe wa jiki balle a ce mun mutane su zo suna wani hanyoyin da za su raba tsakanin mutum da mai tashi ta hanyar wannan sihirin ba a saukar da mala'ikun ba mala'ikun ba su karantar ba balle a ce sun mutane sun zo suna koyon tsafi tsafin da ake iya raba mutum da mai tashi ومن بضارين به من أحد إلا بإذن الله سينا تسهل ما تتاتي ما تزوري ما تزوكيتي ما تدوزن من هنيوي نقطة بذات إيه تشوتب بيانبا إلا بإذن الله سيد إذن الله yanzu wannan ainihin wato sura ko wannan aya tana tabbatar mana da cewa gaskiya ashe daga cikin nau'ukan sirri akwai ilimin da ake iya a raba mutum da matashi wannan sai ke kira sihirin hakika in an dubi shi ta wani fanni a ƙarshen sihirin hakika kuma sun zama sihirin tafrik asiri ne wanda ya fi hakika an ji an gani aka yi wa mutum matashi na ƙaunar shi sun fi ko shi yana ƙaunar matashi yi ya har al'amar ya da rabuwar aure za mu zo mu ji hadisan nan Allah da ke tabbatar da wannan sirrin tafrik hadisai ne ingantattu a cikin sahihu musulmi babu shakka dangane da ingancin tabbatar da ainihin sirrin tafrik za ka bi in Allah ya koyi ka bi malamin a hankali zai iya kawo muka qur'ani da hadisi da zan ta kalli ne insha Allah ta'ala shi ne ce cewa babu wasu masu sihiri da za su iya cutarwa su da izinin Allah kaga kai mutum ne ka san wannan ka duk da aka yi asiri in ya faru sai ka ce eh Allah madaukakin sarki shi ya ba da izini da haka ta faru amma bokayen ba su isa komai ba wato su bokayen sun zama sababi ne da Allah zai zartar da wata bakar kaddarar shi a kanka amma su ba su isa ba tun da sa iya yi in Allah ya ba da izini abin da ki kamewa sa iya yi in Allah ya ba da izini abin da kama ashe al'amarin sun da izinin Allah in ka gane haka shi kenan ka zauna lafiya mun fahimci nan da suka ko wa ya ta'allamu min yadurruhum mutane su ta koyon abubuwan da zai cutar da su wala yanfa'uhum wato mutane balle a cikin an san mutane suna koyon abin da zai cutar da su wanda ba zai amfani da su ba wato duk wannan matsala ba ta faru ba yanzu a ce wani mutane biyu da suna koyon abubuwan da zai cutar da su wanda ba zai amfani da su ba wala kada alimu hakika su malamin yahudawa da waɗanda ba yahudawa waɗanda suke tsafe-tsafe sun san cewa man mustarahu wanda duk ya je ya sihiri ya ya ba da imanin shi aka ba shi sihiri ina ma'anar haka wato a ce duk wanda ya je aka yi sihiri shi kuwa me abu mafi tsada da ya biya kuɗin wannan sihiri ba wannan yan daloli ko yan ya ko wuri da ya biya ba imanin shi ya ɗauka wa bayar aka ba shi wannan kafirci shi yasa Allah ya ta'abiri da istira ciniki hakika su sun san cewa wanda biyu zai ya san sihiri ya zai ya san sihiri ya zai aka yi sihiri ma da sun ta min khalaqin ba shi da wani rabo a lahira jama'a in ba kafiri da waye da rabo a lahira kafiri duk wanda ga an ce ba shi da rabo a lahira kafiri ne in ba haka ba musulmi duk zubin su in dai yana nufin musulmi ba da yadda za a ce ranar kiyama ba shi da rabo duk wanda ya mutu yana matsayin musulmi lallai ko da ba shi da aikin alheri ko kala garatu ne da rabo a wurin hadisi ya zo sahihi cikin bukhari da muslim cewa mutum na ƙarshen shiga aljanna daga cikin ɗan wuta masu laifi da aka cece su aka fito da su shi ne wani mutum shi bai taɓa aikin alheri da tun da ya ne, duniya imam musulmi imanin ya rasu da shi imanin kuma daidai da ƙwayar zarra ne kaɗai a zuciyar shi ba wai imanin ya samu kanta zuciyar shi ba imanin ɗan ƙirfi ne ga jinin kamar ƙwayar komaiya amma aka ɗaukai aka saka shi wuta saboda munanan ayyukan shi amma da ita ba da shirka a cikin duniyan aikin shi kuma rashin kyakkyawan aikin shi bai gama da imanin shi duka ba an samu saura kirrit za ka fito da shi daga wuta an yafe mai laifin to amma aljanna aiki kana da aiki shi kuma da aiki to ba a yi sai aka ajiye shi can gefe gida kowa ya gama shiga aljanna shi ba shi da aikin alheri kwaya daya da zai shigar da shi aljanna sai Allah ya sa fuskar su tana ainihin fuskantar wuta sai kaki da ɗoyi na wuta yana bugun shi sai ce Allah ka yi rufin asiri ka juyar da fuska ta in daina kallon wuta kirkakin ka da ɗoyin ya ishe ni na yi alkawari in har kai min wannan arzikin ban tafi roƙon wani Allah yake ku juyar da fuska ke daina kallon wuta haka juyar da shi kuma yana kallon aljanna zai yi lahira wuri biyu ne in ba ka wuta kan aljanna yana kallon aljanna kuma annashuwa da annuru ne shi kuma shi kuma sai ya Allah ka sa a nutsa da zuwa ga kofa aljanna nan Allah yake kai dan adam yake in magana ce da kai da duka ce taron billahi la ilaha illa huwa ba za ka roƙi wani arziki ba bayan nan kuma an maka yace ya Allah ka ka sa zama ne mutuwa cikin mutu kowa ya shiga cikin ranar ka kawo shi cikin ɗan mutuwa da suka fito ɗan wuta da suka fito daga wuta an yafe wa kowa su da aljanna Allah ni kaɗai ne kake son in zama ce Allah kar ka zama in matsiyaci sai Allah ke ta ɗaukar fito ne da shi sai an matsa da shi yana kallon aljanna ga shi dabba da ga shi a bakin ƙofa aljanna ya yi alkawarin kuma ba zai sake roƙon arziki ba amma ina ba zai yi ba wallahi da kai talaka ne Allah ne ya bata ya ayyuhu nasu antum al-fuqara'u ila Allah wallahi huwa al-ghaniyyul hamid haka Allah yake ne yake ya ku jama'a ku ne talakawa masiyata kenan ba ku da komai Allah shi ne wadatacce kuma abin a godewa don nuna da abin gobe zama mun gane wannan da kyau sai daga kai ya Allah An ne a shigar da mu ita ne sai Allah ya ce wata irin yaudara ce da kai dan adam ya Allah kakka bani in yi nuna ne ya cikin halittu Allah ya ce ku shigar da shi sai an shigar da shi wannan aljannar da faɗin ta faɗin fadin sannu da ƙasa da Allah yake cewa sabiqu ila marhatin min wa jannatin arduha haka ardi samawati wal ard wa izzat lil muttaqin kun marmaza kun yi aljannar da faɗin ta kai fadin sannu da ƙasa ba dan kowa aka tattale ta ba sai mafi tsoron Allah wannan aljannar kwaya ɗayan aka bashi sai ake an yanka mishi sau goma wannan shi ne tantirin matsiyacin halitta cikin da suka fito daga wuta an wace mishi kun ga da aikin komai sai wannan imanin imanin na gwargwadon kwayar zarra amma ku duba aljanna an ninka mishi gwargwadon ta sau goma don Allah wanda yaje da kyakkyawan aiki kun yaya ulaika ahlullahi wa safwatu lana in birri wal ihsani wa sabri wa taqa غلام بها جاء القران Allah ya الشاطبي الله يغفر له زمان زمان da ke ko sai saboda haka ashe wannan yake yin jama'a mutumin duk da ya sake ya je lahira aka ce bin shi da rabu yana ne haka bai da imani kenan ko ba bai da ƙwayar zarra ɗin da aka faɗi amma kun ga wannan ƙwayar zarra wani da shi ne imani ƙwayar zarra fa ba a iya ganin ta da ido wannan ido ne ka jini da ya girma da zai iya ganin ta ba sai an sa ta ƙarƙashin gilashi da likita suna zuwa ciki ake iya ganin da yin zarra ɗin ƙananan halittu ne da su su ne ƙananan cikin halittun Allah ba abin da ke ƙasa da su to gurgurdan haka ne kai domin imani sa ne kuma ga aljanna da ya sani to wanda ya je lahira bai da rabo ina ma'ana haka ba su da koda wannan imanin na dole kafirin kenan to da wannan awa da muka mintin ta malamai suka ce duk wanda ya tsafi ko ya sihiri ko ya bokanki ko dori ya tabbatar da cewa ya zama kafiri tantirin kafiri irin fir'auna da hannu sai ya dawo ya musulunta musulunci sabo kar in mutum ka taɓa yi ba eh in ka taɓa yi ka ba Allah ya kiyaye shi ne sai Allah yake wala bi sallan sarai da an fitahum Allah ya daren abin da waɗancan masu dokanci suka ce wa kawo mai su nauka ne alamu ne ba sun san nuna abu Allah ya daren nan abu abin ne ne wannan aya ta zo a cikin suratul baqara aya ta 102 wannan ne yana mun kawo ta don mu dubiya akan tabbatar da cewa sirri gaskiya ne akwai shi yana afkowa a duniya wannan daga cikin nau'in sihirin akwai da ke raba da miji kuma ga shi Allah ya nuna amma sihirin ba zai ci da izinin Allah wato akwai shi kenan kuma wannan ya nuna duk wanda ya sihirin hakika ya kafirce wa Allah ba shi da rabo a lahira kadai abin da nuna mutane kawai ne ana shi ne don ya tabbatar da cewa akwai sihiri a duniya ne da nuna sai yake da wannan aya yana nuna ne da kyau wannan shi ake kira sihirin hakika kamar yadda na faɗi cikin mako sihiri ya kasu kashi biyan ka kalla ta wani akwai sihirin hakika shi ne abin da za a yi sihiri ni da mai yi ana ji ana ga abu asko akwai sihirin tahmir wa tamlo rufa ido to wannan aya ta tabbatar mana akwai sihirin hakika tabbaci hakika a cikin shi kuma akwai sihirin da za a raba mutum da mutum shi to za mu zo mu ji wannan sihirin hakika shi ne wani zai zai ce mana ya kasu kashi kaza sannan kuma yanzu ayoyin da za a kawo mana dangane da sihiratin fir'auna wani fir'auna ɗan sihirin fir'auna wannan sai kuma sirrin su ne fa'ida ne wannan sai tabbatar mana da cewa a shi qur'ani ya tabbatar da akwai kuma nau'in sirrin shi ne shi ne fa'ida Allah madaukakin sarki ya shi yadda ne الثاني دليل الوضوء a موسى a للحق لما جاءكم أسير هذا ولا يفلح السائرون har yau Allah madaukakin sarki ya ce annabi Musa ya ce wa da ɗan sirrin Fir'auna أتقولون للحق لما جاءكم من هنا هنا كافر أو مذكر بما أركا جسكيا وعلم بتجيبك إتكت يتصير متصيري ومن جسكيا بتجيب إتكت يتصير متصيري تصير من هذا تصير من هنا يتصيري يتصير وما يسلب التابرين في كثير بكيرا ما تصير مباسة في مصر بيين ومن هنا من آية تنجدون تصبت بكيرا أشياء النبي موسى بيجيب أولي مؤجزة sai aka ce ai wannan murjin sihiri ke a ce don zan a kowane a duniya akwai sihiri a duniya sai suka ce sihiri ne sai annan ne zai ce a ah, to ai ko da ita akwai sihiri amma ni ai ba dan sihiri ne ko ni sihiri ai ba ta nasara ku sa idan tsakanin ni da ku ga zan nasara ko ba zan nasara ne ne ta wani ta'ala ta saba ɗin da 77 asali dalili na uku kamar na alƙawai yayin da ainihin wato su waɗannan jinkaye na fir'auna waɗannan ɗan sihirin fir'auna suka ainihin wato jifa na su ainihin igiyoyin kama mai sai annabi ya sa yake mun ji ita ne zai sihiri ai ba komai kuka zo da shi ba sai sihiri ai sihiri ne kai kuka zo da shi inna allaha sawi ya tsalabe kuma allah zai bata shi In inna allaha la yuslihu amalan mufsidin hakika allah baya tabbatar da aikin mabarnata masu sihiri mabarnata ne Wani ويحق kuma Allah zai tabbatar da gaskiya da بالجسد بمدنه walau kan su ne birni ne kuma masu ainihin laifi su yi wannan tana ta tabbatar da cewa akwai sirri wato shi annabi Musa ya zo ne a zamanin da ya tafi da malamai suka faɗi lokacin da sihiri ya yawa a cikin jama'a idan lokacin Allah ya turo shi da mu'jiza wannan mu'jiza a ganin su sai ke kama da irin su su sihirce na da zai suka ce to an kai ba kuma bane kai sihiri da kuma nisa da ganin irin sihiri don haka sai aka kira majalisar ƙoli ta ƙasa ba baki ɗaya fir'aun ya zauna da manyan ƙasa cewa to ga mun samu nuna ya biyo nuna da hankalin mutane in suka ce ai ranka da ɗanin ba matsala ba ce duk ƙasan nan a ƙarƙashin ka ake ka je akwai ɗan sihiri a je a zuwa ne su zuwa su ya tunce ka shi ne aka je aka yi ma'aunin waɗannan ɗan sihiri suka zo fadar fir'auna da suka zo fadar fir'auna aka zauna shi ne wakilin fir'auna annabi Musa alaihi salatu wassalam shi kun shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci Allah madaukakin sarki sai da ya horar da annabi Musa tukuna ya kora yadda ba zai ga al'amarin ya tsorata ba yana da sanda tare da shi sai Allah ya ce mishi wa ma tilka biyar Musa ya Musa Musa hannunka na dama ya Musa sai ce zuwa asara sanda ta ce aka wakkawa alaiha ina dogara da ita ina tafiya wa a hushi gida da mu kuma in ina kiwon dabbobi ina karkaɗe musu ko kamar alamun ina karkaɗe wa dabbobi na ciyawa ko kuma ganye da zai fi min ari da ukura akwai wasu bukatun nan daban inda wannan sanda ta yi ne kada an ci hawa ne sai Allah yake wurgar da ita yana wurgar da ita sai ta rike sai ta nuna cibi sai ya firgita jiri ba zai gudu sai Allah yake shi a'a dawo ni zamin Allah ba ta bin tsoro a gabana a nan saboda zai je ya gwagwarmaya da irin waɗannan dukaye da za su yi gabda sanda ko igiya ta zama biyu don kai ya firgita a gaban ko zama an ci shi da muƙabala don haka sai aka fara nuna mai yanzu sandar shi ce ta yi kiɗa ta zama ainihin ne ta zama mutum ta karta tsorata shi sai Allah yake ya kama ta yana kama ta sai ta koma sai ta zama sanda kan yadda take to shi kenan da Allah ya tura shi ne fir'auna aka tafi muƙabalan ne. da suka zo suka yargar da waɗannan ainihin igiyoyin nasu sai suke tsammanin waɗannan igiyoyin nasu in sun rikida sun zama macizai za su firgitar da annabi musa alaihi salatu wa salam in ɗan sihiri ya firgita cewa na fi sihirin na kuma amma suna wurgarwa annabi musa na wurgar da ainihin nashi wannan sandar ta fi sun tafi macizai hakika nasu kuma da ɗai ba su canza daga igiyoyi ba sun yi ta igiyoyinsa amma ya Allah yake sun haru a ayyunan ne idanuwan mutane suka warta ido wasu habobin suka fi daga mutane wa za'u bi sirrin azim sirrin ne suka zo da sirrin ba sai zama wannan sanda ta annabi Musa da ta zama musibiya ta gaske sai ta hukunci wa waɗannan mulki ibiyoyin da suka da suka zama musibiya a idan jama'a to shi ne ainihin Allah madaukakin sarki ya yi bayar da annabi Musa a akan waɗannan mulki Allah madaukakin sarki ya ke ta addinin shi to shi ne sai Allah yake cewa yayin da ainihin suka jefar da nasu ainihin goyon sai annabi Musa yake ai fa'ida suka zo da shi kuma Allah zai fatar da wannan fa'idan domin aikin makaranta babu inda zai je Allah zai tabbatar da gaskiya الرابع دليل النبي فأوجس في نفسه خيفة موسى في أبي موسى وقد جسره قرن شكتان قلنا الله يسلسلك في النبي موسى لا تخف تلك في تجسره wato da kafin ko a nan malaman dubu a kan daga Najeriya in suka bi gwamnati da tarjuma suka kawo yankin kasa wa sai ka kamar da kai kamar za su tashi sana kamar ne kuma duk Allah ka yarda da Allah kawai to haka suka zo eh da fitta suka zo ta ban tsoro suka yi gar wannan ne hajjaji da wani duk sai suka yi da wurin sai Allah ya dan ji tsoro ka dan aran sai Allah ya ce a'a ka baki da ke kar ka ji tsoro in naka antal a'la kan ke sani da su wa alfi ma fi yaminka wannan abin da ke hannunka jefar da shi falqat ma sana'u duk ainihin taka za ta bi ta haɗe abubuwan da suka aikata inna ma sana'u kai da sahir kai sun aikata na sun su ne ko inna ma sana'u kai da sahir sun aikata ainihin wato na sun su ne su ne kawai wala yuslihu sahiru haifu ata mai su ne kawai duk inda ya je ta duk inda ya kullo to zama ainihin sama wannan suratu ainihin taha awa ta sittin da bakwai zuwa awa ta sittin da tara duk waɗannan suna tabbatar mana da irin gwagwarmar da allah ya kawo da sahara ta fir'auna ko waɗannan sahara ta fir'auna kuma duk ana nuna mana sihirin nasu iri ɗaya ne shi ne shi ne sihirin da tafiye rufa'idan ne alkhali dalili na biyar Allah ya ce wa an kuma ila Musa sai ka wahayi zuwa ga annabi Musa an aika a saka cewa ka bibar da tandaka ka wurgar da ita a wurin muƙabala kenan jama'a muƙabala sun kasuwa fa aka haɗa ta ta kasa gaba nan yin ba da ya fita kasuwa don su da aka dubi yawan zuwaki ranar biki ko ranar ainihin sallar da suke hawa ta su al'aban ne sai aka ce wa jama'a jama'a za ku fito suka ce eh da yanzu aka ce ba yanzu. kowa ya yi ado za a tafi kamar ibi ko bikin sallah za ka tafi sa da fir'auna za a yi kallon mukabala da annabi musa da kuma ainihin wakilan fir'auna jama'a mun gane da ke ko aka tafi annabi Musa daga shi Haruna sai waɗanda suka biya da su suka tafi aka je aka fara tun da wannan ainihin muƙabala to gaskiya guda ɗaya ce munasaba akan wannan wallahi duk mutumin da Allah ya bashi sarauta ya ce zai amfani da wannan kujerar ya tabbatar da ra'ayin sai Allah ya karya ƙarshen duniya kuma sai Allah ya kawo ƙarshen yankin shi kusan yana Fir'auna ya yi amfani da na su yi don faɗa da annabi ta sun sa Allah ya mishi kisa kisan wulaƙanci Allah bai taɓa wani sarki kisan wulaƙanci irin yadda ya fi Allah musamman don babu kisan wulaƙanci da ya wuce abin da ake gani bai kai ya kawo ba ya kisa wani da ake gana isa zama mun gane nan mutum a kamar likita ne sai a ce ya je wani allura sai allura ta ɗan ceto shi garin haka kuma sai mutu abin zai ɗan bada mamaki a ita allura ai magani za a tsira a wani yaya don ta kai su hanya ta sauki hannun likita kuma mutu to haka annabi Musa Allah madaukakin sarki ya aiko shi daga shi sai Haruna sai waɗanda suka yi. aka tafi za a yi ganin wannan muqabala Fir'auna da ita su waɗannan bokayen sun san annabi ne kafin a fara muqabala sun su suka waga suka ce a inna na ajran in kunna ranka ya dade idan muka nasara kun wani sakamako ko ko dai aikin da zai yi don kaka da yaki da mutum ka kuma a zai sarki ya nasara ba a baka komai ba kana sa ko ba a baka kuwar muka ko ba a canza maka muka ko ba a muka kaza ko abubuwa yaya ne to shi ne suka wanda don sai kan fir'aun a zalimi ne ke aikin banza sai ke yi ai za ku zama kuma na bani da sarki duk sanda kuke son ganin sarki zai yi in fahimci wannan da kyau ko to shi ke aka zo aka fara wannan muqabala Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaskiyar shi wani shi a wani kanya Allah kiyaye Al-Qur'an Nabiya shi ne Allah yake wa an zuwa ilimi ta yi ta cikin koyon samun a wurin mukabala in an ce a faka cewa ta cikin da ta jefar da sandarta fa iza biya talqatu min ya'tikum shi ba sandar nan take wannan sa'un ta musaja'a ce nan take shi ba sandar kawai wannan sandar ta shiga cikin da ta yi mutuwa tana haɗin ma ya ake kuma abubuwan da suka karya wato na su karya ne sawaka alhaqqu gaskiya ta tabbata wadda kuma na kuma ya ne. su kuma aikin da suke aikatawa ya ɗaki fagri da zai yi malika nan take aka yi nasara a kansu wankala bai sabiri da suka koma cikin kaskanci wa ulkiyar saharatu sabiri ne nan da nan kuma waɗannan ainihin dukaye wasilan fir'auna sun suka faɗi suka yi sujuda ga Allah ubangijin da mutum tun da sun ga gaskiya wato a cikin wani da sun sihirin da gaske suke yi ba su taɓa ɗaukar cewa sihirin da su ba daidai ba suna ganin gaskiya ba kuma sun za a yi ƙurami amma da suka ga mu'ujiza sun suka gane su akan ƙasa suke sai suka fita ta su a wani ƙasar suka bi mu'ujizar annabi Musa suka faɗi suka yi sujuda kalin sai suka ce amanna bi rabbil alamin mun imani da Allah ubangijin halittu da saboda fir'auna yana da'awar rububiyya kar ya ɗauka cewa da su suke ya ga ai ƙara imani suke sai suka yi ne suka ce rabbi ne ta wa ne ne ta ubangijin ne ta da har ne da kai fir'auna ba ina suratul araf kenan aya ta ɗari ɗaya da sha bakwai zuwa ɗari ɗaya da ashirin da biyu Allah madaukakin sarki ya shigar da mu haka al'amari ya faru a zamanin ƙarni wato fir'auna ya rabba kuma za mu yi musa aka yi ta wannan karawa ƙarshe dai da abu ya ƙici ya ƙici ya fi da annabi musa ya ɗebi dangin shi suka hijira suka bar ƙasar misar fir'aun da jama'a shi suka biyo su allah ya ɗaukakin sarki ya sa ruwa na haɗin su allah ya kiyaye asabi dalilin shida قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق من شر من خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد wannan a sura su kutun da guda da nuni ce a kan tabbatar da cewa akwai sihiri a duniya domin ma'anata shi ka ce ina roƙon Allah ubangijin safiya da ya tsare ni ya kamata mutane su sani akwai wasu lokacin jimina waɗanda suka yi cewa in aka zo za a karanta ƙur'ani duk inda Allah ya ce to ba za a ce ba yiwuwa za ku fi gina abin da nake nufi in ya buga muku misali da wani mai ofisini na ƙarshe ƙarshen nan shi ne ainihin mu'ammar Gaddafi shugaban ƙasar Libya Gaddafi da mai ofisini cikakken da mai ne da aƙida ta mai ofisinanci sai dai an fara malaman jirgin sun fahimci sun yi shi nasiha akan wasu abubuwa ya ɗan rage kaɗan amma aƙida shi tana nufin ofisinanci da zamananci da makamantansu daga cikin wannan da tashi shi ne in aka zargi inda Allah ya ce kun sai ce to ai in ka ce kun to ai kai da kake ba kenan tunda an ce maka qul a'udhu bi rabbil falaq ka ce ina roƙon Allah ubangijin safiya ya tsare ni to in ka ce ka ce ba kai da kace ba sai dai yau ce ka da kun kun dan haka ne sai ka ce a'udhu bi rabbil falaq to ya ka bi umarnin kenan al-allamatu ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ka je ka karanta tafsirin qayyim ibn al-qayyim wanda a shi hamun shi ya tattara tafsirin ibn al-qayyim a cikin ibn al-qayyim yace ai duk inda Allah yake kun ka ce kaza in har ka hada da kullun ka faɗi wato ka nuna cewa gaggawar amsawar da kake wa Allah madaukakin sarki da kuma nuna shi Qur'ani da dukkan shi zikiri don haka duk abin da ke cikin qur'ani in ka juya shi ka ce maganar Allah ne ba kai laifi ba ko da irin hikayar maganar wasu kafin da suke kawo an Allah ya ce kaza ma'ana wai ba da labari Allah to yanzu in kazo qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq qul uhiya ilayya kul in kuntum tuhibbuna Allah ma'ana har da umarnin da aka yi maka din ake umarnin ka kuma ka faɗi shi kanshi umarnin ki kamar nan da yake da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam dole shi da kanshi ya kanshi salati kuma in yi zai salatin ba zai yi da tausiyar kanshi ba ba zai ce Allahumma salli alayya ba sai zai ce Allahumma salli ala Muhammadin kamar wani ne Muhammadin ba shi ba me yasa dan kai ya mutuƙa wajen jin umarnin Allah wato shi kanshi Allah ya bautar da shi da yi wa kansa. lalle dai dole sai zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ba zai ce wa ala ali ba ashe in koyi zan haka kuma tabbas haka ɗin ne to babu shakka dangane da cewa haka al'amarin ne yake dangane da ainihin karatun alkur'ani duk inda Allah ya ce kullum haka za ka faɗi ai a wurin karantar da alkur'ani ta annabi ya karantar da alkur'ani akwai sunan shi ya zo a cikin alkur'ani wurare mabambanta shi ya zo wani yaya yake yi yana cire muhammad ya sa ya alayya ko ni ko ilayya muhammad ne zai karanta wa amanu bima unzila ala muhammadin ba zai ce wa amanu bima unzila alayya ba to haka nuna duk inda kuntu zuwa qur'ani karanta ta haka duk qur'ani din zikiri ne da aka zautar da kai shi ka karanta tafsirul qayyim na al-allama ibn qayyim Allah ya gafarta mishi Allah yake yace ina roƙon Allah ubangijin safiya ya tsare ni min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da Allah ya halitta domin ni na da na rasa jini da ummi Allah ya tsare ni daga duk sharrin abin da ya halitta ومن شر غاسق ومن رقم الله يقرن daga شر غاسق dare إذا وقب إذا يده kaga anan ka fitaro abubuwa biyu daya da ishara daya kuma karara cewa da kai Allah ubangijin safiya ya tsare ka wato sharrin da ke taruwa tun daga safiya har rana ta fadi Allah ya tsare ka don shi ne ubangijin wannan lokaci sannan ka ce kuma Allah ya tsare ka daga sharrin dare yayin da ya duhu kaga tun daga sanda rana ta fada har sanda alfajir ya fito kaga 24 hours cikakken yin da kwana ka ki Allah ya tsare ka kenan wannan sharrin ne safati kuma ka ce Allah ya tsare ka daga sharrin annasafati masu kulle-kulle fil uqadi a cikin kudurce-kudurce a sami gare sai a kulla sai a tofa a sami gare sai a kulla sai a tofa a kulla gare a tofa wannan sihiri ne a nan garin nan a kewaye da mu akwai wata shekariyar mata fiye da shekaru ashirin da aka jarabtu da ita da kiwon mutuwa da cikaji da makarantar anguwannin namu shekaruwar mata ce boka ce yar sihiri ce matsafiya ce ba da zarar yaro ba shi da lafiya sai a ce a tafi gidan ce ana zuwa sai ka ga ta ba da wani farin zare da kudurce kudurce sai zuwa daura yaro a kurkusu ko a hannu ko a wuya wannan shi ne an nufasa mata masu irin wannan kudurce kudurce ainihin sun kokari kuma in sun kudurta din sai su tofa a jikin wannan kuduri din wannan sharri hasidin iba hasada Allah kuma ya tsare ni daga sharrin mai hasada yayin da wutar hasada shi ta taso kaga wannan kare ki Allah ya tsare ka daga dukkan sharri da mata suratul falaq قال القرطبي العلامة المفسر القرطبي كنا إن كذا فسر القرآن كذا أنت قال القرطبي تعني مش القرطبي قرطبي لتفسيري الجامع لأحكام القرآن ذاك دبا in kuma kaji an ce kalal qurtubi a fassara hadisi to malamin wannan qurtubin kenan littafin shi talhisi ne na sahih muslim da ya ne sahih muslim ya takaita shi sai kuma yi kanshi da kanshi sharhi ya sa mishi al-mufhim في شرح ما أشكل من شرح تلخيص المسلم أن بقى شفابا بقوا أتكلم مجلد بكم أنا بدأت تنسل كي غافر تامسو ومن قرطة من من تفسير يتي من شر المصافات في الأقد الله يتعلم بقى شر ما كان مسكل في أتكلم كل كل يعني الساحرات wato Allah ne nufin sahirat mutane masu sihiri alla'i yanfufin fi uqdil khayti waɗanda suke yin toki a cikin kullallan bare cibiyar ƙini guda a yayin da suke ainihin yin rukuya irin ta jahiliya kenan wato ruka mun kan ka bambance maka mun kan ce ruka ta jahiliya mun an ce rukuya to ta musulunci wato yayin da suka zo suna yin ruka irin ta jahiliya ta bokaye sai su kunna sai a tofa sai a kunna sai a tofa in ta hashi ne sa alifin da ha yace ba mu ne kani yace ka duba tafsirin qurtubi a cikin juz'i na ashirin shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai قال الحافظ بن كثير الحافظ بن كثير يتي ومن sharrin المصافات في العقد Allah ya tsare ni daga sharrin mata waɗanda suke masu tofi a cikin kulle-kulle su ibn kabir ya ɗauko fassara daga manyan malaman salaf yake kala mujahid mujahid ya ce wa ikrima da ikrima wato makarantar ibn abbas yake ne wal hasan da al hasan basri wa da qatada wa dhahak da al imam dhahak dukkan su suka fassara cewa ma'ana annasafa ta ilmi ya an shawahir wato Allah ne nufin mata masu fiye inta bayanin da aka dauko daga ibn kafir ya kare yace daga tafsirin ibn kafir ne wanda gurin kudi shafi na ɗari biyar da saba'in da uku قال ابن جرير الطبري شيخ من علماء التفسير الامام ابن جرير الطبري يتي أي ومن شر الظواهر اللائي ينفتن في عقد الخلق فيه يركون عليها وتفسر wannan aya shi ne biyu tsaye ake daga shirin mata na sifiri waɗanda suke toki a jikin ƙullin gare a yayin da suke ainihin yin ainihin wato ruka a jikin wannan ɗin sultan kasimi qasimi al-allamatu al-qasimi wani babban malami ne ya kamata lallai in da yin tafsirai kan bincike su kana da tafsirin qurtubi kana da tafsirin ibn kathir kana da tafsirin al da kuma irin su tafsirin babban malamin hadisi ne kuma malamin tafsiri an yi gudunwa da shi yau kamar shekarun shi tamanin da takwas da rasuwa shekarar da aka haifi al'allamatu al'albani a wannan shekarar shi kuma ya rasu babban malami wani mutum wani ya zo wani ya tafi kenan a lokacin sai da lokacin gwamnatin musulunci tana karkashin turkiya sai da aka mishi hukuncin yarda zai ne yarda shi wai ya ba da fatawa da sabanin mazhabi guda biyu wai bai ba da fatawa da malikiya da shafi'iya da ahnab ko hanabila ba wai ya fita daga ɗayan mazhabi guda hudu ya ba da fatawa da wata fatawa wadda malikiya ba ta yarda da ita ba hanafiya da shafi'iya da duk waɗannan mazhabobi shi ne addinin musuluncin da Allah ya saukar don haka tun da ya saba to ya hukuncin kisa a haukan shi shi yasa ba yau fa aka saba za da takadarai da jama'a kullum suna nuna kullum ƙashi shi yana da tun da yin karatu hukumin shi ya zama to babu wani sauran karatu da zai ƙetare ne to duk karatun da ya ƙetare ne to rubda ta zo wallahi ka zama zuzurutun ɓatacce wanda littafin shi da usman dan fodo mai sunan hidayatul umman babu nan da yake ga dokar ka samu daga Allah ko daga manzo Allah ka kuma bar wannan doka ka je ka rike maganar manhaji dukkan malaman jikin da ba wanda ya taɓa faɗin haka dan fodo ya ce wallahi da an taɓa samun wani malamin fiqh ya ce ka bar hadisi bayan da su ka gani ka kama maganar shi yace ba sai mu ce sun bata yake to amma ba a taɓa samu ba a taɓa samu ba duk wannan jidan da kuka gani daga su waɗannan ne yanzu shi ne yake ce ya gyara ne shi ya kare kanshi sai ya ce aina da mun fitin sun ce kada zo a ɗan wani zuciya aiki da shi a tsawa a nan don ka a fitina fitina ita take kanta ko ko kun kuke kawo ta ba kuke kawo ta kuma wace fitina ta yake kar da kai gurbin karatu kuma ka ce sai ka ja mutane a kan haka su da haka ya kamata jama'a su gane irin waɗannan malamai irin tafsirin su ya kamata mutane su je su mallaka kar ka sake a ƙoƙe ka a ɗaure ka a wani kirki a ce karka wuce ne ko kuma a ɗauke ka a saka ka a akwati kuma kullum akwatin a jefa a kogin maliya an gama da kai ya kamata ka san wannan kalu qasimi al-allamatu ne yake wadda ya kala ahli ta'awil malaman tafsiri duk baki da irin wancan fasara suka faɗi suka ce ma'ana an safa kidin min as-salahir intana bayanin ya kare daga tafsirin qasimi yace ka duba tafsirin qasimi a cikin mazallabin goma sha na ɗari uku da ainihin biyu Allah ya gafarta musu الشيخ العلامة وحيد عبد السلام باليتي والآيات في ذكر السر والسهرة كثيرة مشهورة عندنا وهو أدنى معرفة دين الإسلام آيين بفكرة مثلنا أنبة سهر بأن سهر سنة بيوة كما شهررون sanannu a wurin da yake da mafi karancin ilimi na addinin musulunci mafi karancin ilimi na addinin musulunci in kana da shi ba shi ne falaki da nasu falaki da nasu domin ka sani to waɗannan sirori suna tabbatar da cewa akwai sihiri akwai yan sihiri shi ne adana ma'arifa da dinin islam Allah ya shiga da mu yayin da ta zama bin waɗannan bayanai daga cikin littafin Allah da kuma ta malamai da mata nan da cewa sihiri akwai shi a duniya nan sai wani mai yake sani ne ɓangaren yin dalilin al'adillatu ne sunna dalilai daga sunna wallahi jama'a duk wanda ya ɗauki wannan tafarki sai ka ga ya buge duk da ya saba mishi Allah sai dai a kalle ka Allah ya isa daga nan sai kuma Allah ya isa ba za a bari ka ba duk maganar da ba ka haka ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce ba za a yarda ma a haɗu ba fa saboda ne in an haɗa to da an yi zai ce abin da littafi kaza annabi ya ce Allah ya ce to shi ke mutuwa ba su kuma zai da sun saba shi mun da riga sun karantar da su wallahi in dai aka ce shi mun da riga ya karantar da kai to bala'i ya gani haɗuwa a kanka shi yasa kafin ka samu ka da yi da zuba billahi min la ilaha illa huwa ba karamin madara ba a baka ka san madara an ka sha zuba madara ake baka likitoci sai a baka nan ko to madara da yawa za a diba a baka da yawa za a diba a baka me ke ce madara ita ce a baka madara alqur'ani da sunna sai an dade ana wanke imanin saboda waɗannan mutane gurguzu duk gaba ɗaya gurguzu ya gama tattaruwa a cikin karatunsu gurguzu shi ne Allah ya ka kaza amma sai a sarrafar da abin a ce a'a kaza shi ne gurguzu duk kisa annabi Musa da annabi Musa Allah yake ce da shi inni ana Allahu la ilaha illa ana ni ne Allah babu wani abin bautawa sai ni duba zahir ma'ani kabila tijani yace yace ba haka fasara aya take ba yace inni ana Allahu ni ne Allah la ilaha illa ana ba wani abu da ake bauta a duniya illa huwa ana sai da yanzu nan abin ni ne shi ce wannan aya tana tabbatar da wahdatul wujud cewa duk duniyar nan abin duk da kaga a duniyar nan Allah ne Wani gurgudu wuce wannan jama'a ga yadda Allah yake shi ne Allah in ba shi ba duk wani abu da ake bauta ƙarya ne amma shi sai ce a'a duk wani abin da ake bautawa to wannan abin shi ne Allah sai tijani ya ƙara shan in baka gane ba sai ce saboda Allah yana da matuƙar kishi ba zai yi ya bari ana shirka a duniyar nan ba inda duki da ake bautawa ba Allah bane yi gaske ba sai Allah ya rushe duniyar nan amma tun da Allah ya san shi ɗin shi ne dukin dukin shi ne shi to dan haka sai bari a bauta ga dukin ba haka ba Allah da yake da zafin kishi wani bari ana bauta wa gunkin ta ji ta'awili fasidi Allah ya kiyaye min yusin dalilai da basiri الأول دليل الفرق عن عائشة رضي Aisha Allah ya kara الله يقارن ta ce. sahara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun min bani buraiki wani mutum daga cikin kabilar bani buraiki ya yi manzon allah sihiri ya kwani lahu labudu bin a'asan su yi mutum labudu dan a'asan na yahudu ne ta kiyaye haka ya kamata ka karanta wani hurin sahara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rajulun min bani buraiki sun zama sahara sai ilimin مبنون على فتحة ظاهرة على آخره ليس له مدل من الإعراب رسيب مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة على آخره وهو مقدم وهو أيضا مضاف الله مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكثرة الظاهرة على آخره صلى الله عليه وآله وسلم جملة دعائية رجل فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره وهو مؤخر من سيزم حرف جر مبني على السكون لا محمد مجرور الإعراب بني مجرور بني وعلامة جره الياء لماذا لأنه من أسماء الستة الأسماء ليست خلف كما يقول الإمام من الإمام من صاحب المنهى الحريري الحريري يقول sun mahamu ka sabisin asma'i kai ka san al'asma'u hamsa ko abu hamu su yi sun ma ba eh? hamuk hamu abu hamu yi su sun ma ba abu to sai ce sun mahamu ka sabisin asma'i sai ce kuma akwai hamu kamar da hausa ka ce ina abuna kalmar abu da kake cewa ka ɓoye sunan abu sai ka abu to kalmar abu ina abu abu object to wannan kalmar da kake faɗi ita ce hannu ya ce ita ce cikon ta da dan haka sai ce al'asma'u sita ne ba wai hamsa ba don haka nan sai zama bani sai zama majirurin bilwa'i لماذا لأنه من من أسماء الخمسة كفدا مثل خمسة كان لا إسلام من بعد كبدا سوتي لك لو أنا لم يكن شباب يوم شباب إن كان كان من يجي أبو شو شكله بسيتي لي تكلمني من من من من من من من ya saka da من من من mun da ko to من ne من من mun من من من mun da ko mun da sai mun da ta da ko to shi da aisha ta ce an yi manzon Allah masu zuru wannan mutum da wani mutum da cikin abin da bani sun yi shi nabi da Allah ɗan a'asan hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yukhayyalu ilayhi annahu kana abu shay'an ma fa'alahu wannan sihiri ya ta asiri a jikin annabi har annabi ya ga kamar yayi abu alhali bai ba asalin sihirin an yi ne don a kashe annabi kamar da ban wani yaji sai sihirin ya jiye sai ya zama rab sai ya zama mishi zazzabi a jika na gane mishi ainihi yana buƙatar ya samu hatar shi sai ya kasa sai ya ga kamar yayi kaza sai zan ba amma wannan sihiri bai taɓa kwakwalwar shi ba bai taɓa aikin da Allah ya aiko shi wani zanci ba bai taɓa wannan littafi nan da al'kur'ani sihirin kawai jikin shi ya taɓa kamar yadda sihiri ɗin can muka ji ya firgita annabi Musa aka ce ya dan ji tsoro. Zama mun gane mu? To za ka ji ƙarin bayanai insha Allah. Hatta idan kana za ta yawan aisha ta ce an nemi ku suka har wata rana har ba ta lalatin har wani dare ko kuma ta ce har wani dare har wani dare wa zuwa indi annabi yana yi lakin yahu da'a wa da'a amma annabi ya yi addu'a ya yi addu'a kaga wannan dole nuna maka in ka ka fahimci yadda sahabbai suke kowane sahabi ka fahimce shi shi yasa ake so ka karanta tarihin shi abdullahi bin abbas aisha sai ibn umar za ka ga yana ne kanni daga cikin sahabbai don haka ko magana suka zo sun sai ka ga babu bambanci da irin ne na waɗanda kake da su yanzu yaron sai ka ya ce muci muci muci muci ya kama madadin ya ce ya ci da yawa kawai shi kenan sai ta maimaita ya ce kaga madadin ta ce yayi addu'a da yawa sai ta ce da'a na da'a yayi addu'a yayi addu'a haka hadisin sallar bana da Abdullah bin Abbas wallahi yace annabi ya biyu ya raka'a biyu ya raka'a biyu ya raka'a biyu ya raka'a biyu madadin ya ce ya raka a goma sai ce yi biyu ya biyu ya biyu ya biyu ya biyu lissafin yara ke haka ta nan yana da yaro maka zaka biyan ɗaya biyu uku sha ɗaya sha biyu sha biyar sai ka ji har ya kai sha goma <laughs> ne yace bakin yahuda a wada'a sai dai an yi biyu addu'a yi addu'a kan yi dan kan yi maka in sun yi kan maka dan ka dauka wai daga kayan addu'a wadda daga dare gobe ka waye gari salamu alaikum kan maka ba a da addu'a ka duba Aisha ta ce yi addu'a yi addu'a a wata ruwa zan da da har sai da abin kai kutan kucin kwana arba'in ko fiye da haka dan ka san an maka sirri kar ka ce to ya hanyar da yake ba warka a hannun malam take ina ne addu'a yake ba ni ne Allah ne addu'a yake ثم قال سأل سأل يا عائشة بنت عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ko kin san cewa ko zama a sha'artu ni ina jin cewa Allah ya bani fatawa ko zama a sha'artu ya Aisha kin san cewa Allah ya bani fatawar abin da nake ta nuna fatawa addu'a da nake ko kin san Allah ya karɓa ni yana ta addu'a yana ta addu'a bai warke ba zan yi kin tashi ba kin san cewa Aisha ko kin san cewa Allah ya amsa min addu'a ta ya abin da faru sai ce a tani rajulani wasu mutane biyu suka zo ne a mafarkin ke kenan to ka bambance kar ka auna mafarkin annabi da naka mafarkin annabawa sha bambam da irin naka annabawa shekaru ba su iya zuwa su wasa da hankalinsu a cikin bacci ko a ido biyu kan ta shedan zai iya zuwa wasa da kai a mafarki ko a ido biyu nan a cikin mafarki ne annabi ya ga an nuna mishi duk da abin ya tafi ya tashi ya zuwa wata shi ne ce wasu mutane biyu suka zo yi ma faka ada a hajjin na inda ra'afi ɗaya daga cikin biyar ne wajen kai والآخر عند رجلي بين كل وجن كفافنا فقال أحدهما لصاحبه سيئد بتكلمت عن المتشوى ومشكوتي أبوتيش ما وجع الرجل wannan mutum mutece cutar da take damun shi wani ciwo ke damun shi faƙala sai shi ɗayan da aka tambaya sai ce mata google tsibba aka shi to kaga wannan kalmar da ya amfani da ita suna amfani da ita ne littafa'ulu balarabe yana wato kai larabawa suna da gwaninta jama'a shi yasa Allah ya zaɓi larabci ya saukar da alƙur'ani a cikin shi jama'a. ba da harshe mai faɗi da gwaninta irin larabci misali bibin matubu ina ma'anar matubu wanda likita ya mai magani dan ba a tubbu magani to matubu ai maf'ulun an yi mishi magani amma ina ma'anar haka ba magani kuma na waraka ba maganin cutarwa to wannan tafa'uli kenan sai balarabe ya dube ka kuma mata harbe ka sai ce ha ba salimun wannan lafiyayyen ne shi yake nufi labir wanda kuma mata harba labir sai ce salim kuma salimun mun gana nan ai matubub asalin inda ma'anan matubub a tsanadajen larabci shi ne ne. wanda likita ya bashi magani don ya warke to amma sai amfani da kalmar matubub da ma'anar wanda aka wani ni don ya cutar da shi zama mun gane wannan jikin misali ku koma cikin alkur'ani cikin sunatun maryam ku ga kalma ɗaya Allah ya kawo ta a wuri guda biyu ɗaya da nuna ɗaya da kyakkyawan ma'ana ita ce kalmar aikiya kalmar aikiya larabawa sun kasu kashi biyu a kanta suna ainihin aikiya tsoho tukur aikiya mai kullum tafi murjin magana ƙuraishawan suka ce ikiya tsoho tuku ƙabilar zubai cikin larabawa in suka ce ikiya suna nufin mai kunnen kashi sai Allah ya faɗi dangin da kisa zakariya ne a farkon suratun rum mun ya faɗi dangin da kisa zakariya wa kad balagha balagtu min kibari ikiya hakika na tsufa tsufa matsayin ikiya rakab Na rafa kwaɓe a tsufan shi ne itiya can kuma sai ce sun malaman ja'an na min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya daga cikin ƙungiyoyin kafirai da aka gurfanar da su a bakin jahannama Allah ya ce shi ne ka wanda ya fi kowa tsaurin kai a cikin su waye bi da kunya itiya a nan mara kunya ne ke kashin shan kunyi kaga kalma ɗaya ce ta zo a cikin sura ɗaya da ma'ana biyu yanzu nan in ba larabci harshe ne mai faɗi ba in muka ce shawa kaɗai su yin fasara wannan sura in suka je sai su fassara ikiya a nan tsoho uku magana kisa zakariya ka ya daidai in suka je can kuma suka ɗauki fassara su suka mana to sun ya shiga uku kenan ranar kenan domin sun malaman ji anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani ikiya daga cikin kowace farga sai a dubi wani ne sun fa fito sai a fito shi a maka wuta an ya kwallo zai daga fasarar nan kaga dole yake a ji a ƙara karatu <laughs> mun fahimta an kuma yanzu aka ce ɗan ƙabilar zai ya ɗauko mana fasara in ya zo nan wurin ikiya na ma'ana sai ya zama annabi yaqub kuma yana cewa eh, wa kad balagatu min al-kibar ikiya na tsufa tsufan banza an yi zakariya ba sai ba sai fasara ta zama kuma na tsufa tsufa na iri tsufan banza tunda a cikin kalmar guzal in kika ce itiya mu kike nufi wanda yake mai taurin kai to annabi yakubu ya ce yi min al-kibari a wajen tsufa na kai matuƙa har na kai itiya na zo ta kabarin tsoho sun fara gardama wannan misali ne jama'a akwai buƙatar mutane su karanta adam kuma Allah cikin rahamin shi da musulmi sai ya waɗanda suka kwan da waƙoƙi da adabin zaluwa sun zo daga mabambantan kabilu ne don zama suna yin larabci iri iri wani da ya dace da qur'ani jama'a mun gane mun da ku Allah madaukakin sarki shi yadda mu irin waɗannan dai suna da yawa misali ne ne nuna kalma ce za a iya kawo ta sai a kawo ta da kuma akasinta sai a kawo ta da akasinta kaga mutabud da yace mutabud wacce cutar ke bani mutum sun ce da ni aka yi mai yi aka mishi kaga mu ma da hausa an yi faɗa don a ka'ida aka ce an yi mutum magani aka yi magani ruwa raka ya samu raka to amma aka ce a ah, ta yi wa kishi ya samu magani me yake nufi nufin abu shi ne an saka haushi ma ɗan dan samu shi ba a shi kala sai ce mun tabbuhu ya yi nufi da ya yi nufi da ya yi nufi da ya yi saboda ba haushi bai iya faɗin ɗa kai tsaye tun yi zafi ba ta iya faɗin ɗa sai ce ɗa haka fatsa ne mariya al da da haushi bai iya faɗin kibtiya tun da ta ne sai ce kurtsuwan fatima fani sai ce fatima ibbu magani sai ce tsubbu wani ma shi gani kawai da haushi? kala sai ce mun tabbahu wani ne shi tsubbu kala sai ce na biyu da a asan na biyu da a asan don kan da zai zai da biyu da wani da wani kan da wani zai ce kala sai ce shi an yi shau'in da mai yan haɗa wajen bokanci da mai da mai aka haɗa wajen sun da bai aka haɗa kana sai ce shi mushtin a duka tsarin ainihin wato musht shi ne ainihin wato duka tsarin bashi da in ka tada biyan ko ka tada kai sai ka zai mai gida in ka tada kai ai za ka ga bashi mai ɗan gida to yin wani shi ne musht da mashaƙatin da kuma kun kun din da annabi sallallahu alaihi wasallam yake taje kai haka ɗauko da kun din da kuma waɗannan da tsatsarin bashin wa juffi ɗan'i mahnati zakari da kuma fatan dodon ruhin dabino yanzu duk ƙwararren boka ya gane abin da ake nufi ne ne ke arni ne cikakken arni ya gane abin da ake nufi duk boka ya san yanzu wannan sihirin da ake nufi ku duba a samu ainihin tsala huza ta namijin dabino ina ma'anin namijin dabino baya haihuwa mijin da biyu ba a haihuwa in baka san haka ba kai ba mijin gwamba mijin gwamba bai haihuwa to mijin da biyu sai a samu zidar shi to zidar kuma akwai tana rufe da wata riga to wannan rigar to sai aka ɗauko da ita aka haɗa kana sun ce wa ai zuwa to a ina ta ja ka gina sihirin kana sun ce shi hudu da zaryawa a cikin rijiyar barwa ne ta rijiya ce shi ne da wannan sunan kamar da yin a ƙasar ba ba an ce rijiyar kushugu kafin ta tana da daura to zikir zarwan duba ki sun yi na madina fa atana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ga Allah Sun yi mun rijiya sai mun sai mun ashabi ya ibi wata jama'a daga cikin sahabban shi za'a da suka isa wannan wuri aka je ainihin wato aka yi abin da aka yi aka batar da su da kenan فقال بعدين يباوي فيك يا عائشة يا عائشة كأنما أنا لقاءة لقاءة الحلمة ruwan rijiyar da aka binne a filin ruwan ne in aka ɗibi lalle aka zuba a ruwa ta gani da shi ne jawar to ruwan rijiyar wato ishara akan wata tsohon rijiya ce aka je aka binne a filin a cikin yadda tunani ne tunani ba ne taɓa tunani a filin na can ba wannan daga cikin cikin boka ne in aka tashi a fili sai a ce a je a sa a cikin tunan da wani ke kwanciya sai ba za a taɓa tunanin an binne a fili a cikin filo ko a cikin katifa ko a ƙarƙashin kafet ko kuma a ce a samu ɗan tsakanin katako da katako na windo a makale duk inda ba a tunani mun zubi zuwa ta aji za a sa aljihun ka ne ka sa hannun ka fita to shi ne aka je aka samu tsohon rijiya shi ne ke cewa wani ta jazar kamar an ji kalan ne wa ka anna ru'usa nakhliha ru'usa ru'unsa ru'usa ya ce kuma da bilan da ke kewaye da ita wannan rijiya to kan da bilan ƙananan ne kamar kan shekaru to wani yana ɗaukar ma'ana biyu kamar da za ka zo ka ne galibi ko a yanzu in kana ganin katun in yara suka zama hoto na aljani sai ka ga sun yi jikin kato dan kan dan karami wato ya shiga cikin tunanin ƙwaƙwalwar ɗan adam da ya yi aljani karamin kai ne da shi to sai ce kawunan dabbinin da ke rijiyar da ke kewar da rijiyar kamar kawunan shaidanu ƙanana ke nan saboda tunanin ɗan adam duk inda aka ce kan shaidanu dan ƙarami ke ko kuma yanzu muka zo za ka zo ka ji shi da ya fassara cewa shaidanu a nan macizai don maciji na ana ce mishi shaidani wato da domin suna da ƙananan kawuna kamar kawuna maciji ƙultu yi aisha na ce nan su na yana zauna in kamar takhribtuhu sa ba za ka fito da wannan asiri ba a zo a yi bincike a tattauna a yi za a yi abubuwa ne da sai ce kan afanin yahu Allah ya bayar da Allah ya bani lafiya ba ni cuta ce ta same tun da Allah ya bani lafiya fakallitu an usura ala fi fihi sharran ina tsoron kaɗin tuni wa mutane sharri ba ma dai zazzabin da yake zuwa waka ke ba a fili ya kai yanzu in aka ce a tono abin a gano wani bayani ne a ce a yi kaza a yi kaza fitina ce an san na da mata kuma ba ta tsaya da shi yasa shawara ga masu yin rukuna in kai rukuna aljinni jawabi ta yi mutu sai a fili ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka fara ƙayyata shi da kayyatawa Allah da Allah yake cewa yulqul sama wa aktsaruhum kadhibun al kenan na farko Allah yake aljanu suna aiko da bintuka ga bokaye wannan kawai ya sa ya yi salbin adala ya kwace adalci daga gare su wato ba a halittu ne gaba tun suna aiki da bokaye sai ya ce mutu yawancin su kuma karyata ne in aljanu ya ce wani ne asiri ko wani tafi asiri sara karyata shi in ya cije a kan haka to a yi bincike in ya zama na da to sai a yi takatsan tsan wajen bincike. kar kawai a ce aikin da aljini ya faɗa ai gaskiya ne ai da ba gaskiya ba ne da ba zai faɗa ba Allah bai ban karɓi zama fasiki ba shi kuma aljini ne fasiki ne ya ishe ka ka gane fasikancin shi da ya shiga jikin wani musulmi ko wata musulmi ne cutar da ita kuma Allah ya ce in ya ku fasikun da ne in fata bayyana in ta shigo kan da jihalatin ka tashbihu alama ma ta'altu ne da ne in fasiki ya zo da zance to ku bincike don kar ku wa wasu jama'a ba da laifin su ba ya kamata masu yin hukuma su gane wannan na ɗaya kenan wanda inda so samun nuna kar ka ba shi damar yi irin waɗannan surutan amma in har ya samu damar yi to kada daga yayi kawai shi kenan a ce ai gaskiya ne wannan shi yasa da dama ba ku da a ce an tafi koko an je kaza wani ta an mutu shari wani ya ce an yi shi fari saboda aljini in aka daɗe shi a jikin mara lafiya yana shiga ɗan hali biyu ko dai halin an tare shi ba hanyar gudu yana gani amma yanzu an tare hanya don haka duk abin da ya san zai faɗa don ya sanyawa muka kai yin rukuwar rai ka ba shi hanya zai faɗa ai wani ne ka ba ka ba ni ba ruwa na ka ba shi zai sai kawai a ba shi kwafi ya wuce ka gane wannan don haka zai iya karuwa don ya kwaci kan shi hali na biyu yakan shiga halin kunci wani lokacin da don an rika shi rika wadda ko da an ba shi izini gudu ba zai iya gudu ba wato azaba ta yi yawa azaba ne ta yi yawa kamar ɗan zindani ya kama ka da zai zo maka wutar lantarki yana maka da koki jawabi kowane iri kake don ga an cire maka wannan hular kwano ba haka bane to kwatan kwatan haka ne ka riƙa shi ne yana cikin tsananin wahala don haka zai iya ta surutu don ya samu kanshi a ƙarƙashin haka a shi ya kamata ka gane don haka ake da buƙatar mutumin da zai shiga wannan rukuya idan yana da ƙwarewa a kan ilimin aƙida da kuma ƙwarewa dangane da harkokin rayuwa wato shi ne ilimin hudda da jama'a ilimin psychology ilimin nuf don ba haka ba za ka je ka afka ko kuma afka da kai inda ba a tsammani Allah ya kiyaye Allah ya tun da Allah ba mu sauki ina tsoron kuma a fili wannan abu wajen an tayar da na tayar da wata fitina tsakanin mutane fa'amina da hajji an yi ba da umarni a kan rijiyar da ya ce a rufe ita rijiyar kawai a je a rufe ta shi kenan fitina ta ƙare إلا مزيد من التي رواه البخاري الأمين البخاري وهو تشكبير مدينة بين الدول من شافعي عشرين الجوء فتح التي فتح المعنى مسلم بقى الإمام المسلم نووي تعرف شيخ النووي المنهاج التكفير بأنه بين شهر بشكل بطريقة متدائلة جدا في كتاب السلام باب السجن يمكن مثل ما يمكن أن أتكي كتاب السلام باب التي يمدن أكل السجن إن كنت بيقول الحديث يعني قد بتمنى بتشوى فيه بجفت يعني تنبغى بشأن أمير صلى الله عليه وسلم فبيضنا لم يجد إذن الله يفسر منها kalmomi da suka zo a cikin hadisin masu ainihin wato bukata a fassara da kuma ma'anar hadisin da kuma shigilogin da wasu suka kawo cewa ta yaya za ku ce an yi wa annabi shigiri ai wannan muguwar mana ce duk sai da malamin ya ba da ansa akan haka insha Allah ta'ala amma saboda ƙudurin lokaci za mu saurara a nan nasu da wani kallahun da ya hannu an la ilaha illa an ta stafi kuma tun